Taro wannan shekara ya bambanta da abin da aka saba gani a shekarun baya, inda dubban mutane ke halartar wannan taro da ke tattaro shugabannin kasashe da firaministoci da manyan tawagoginsu da kuma wakilai na kungiyoyi masu zaman kansu zuwa nan birnin New York. Matakin takaita yawan masu halartar taron na zuwa ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus wadda ta yi sanadiyar soke taron na gaba da gaba a tsakanin mahalarta a bara. Shugabannin kasashen duniya da dama ne suka iso birnin New York domin gabatar da jawabansu akan halin da kasashen su ke ciki da ma duniya baki daya. Abubuwa da taron banan zai fi bai da hankali a kansu sun hada ne da batun sauyin yanayi da annobar coronavirus musamman batun allurar rigakafi da makaman nukuliya da batun shirin muradun karni da kuma raya kasashe masu tasowa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugabannin duniya sako kafin fara taron a yau yana mai cewa. So my main message is it's time to ring the alarm bell. We are on the verge of a precipice and we are moving in the wrong direction. Look at the vaccination. look at the, the difficulties in bringing together all countries to make sure sakona shine lokaci yayi da ya kamata mu tunasar da juna muna karkacewa a tafiya da muke yi kama daga batun rigakafin covid-19 da batun sauyin yanayi ga kuma yake-yake a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe lallai akwai buƙatar mu canza lale kuma mu farka daga bacci a don haka wannan shine sakona Batun tabbatar da muradun karni na cikin tarukan da aka gudanar a yau, wanda Antonio Guterres ya buƙaci mahalartan taron da su ba da haɗin kai ga gwamnatocin ƙasashe domin aiwatar da shirin da zai farfaɗo da duniya daga wannan annobar coronavirus. Our world is challenged like never before, from climate change to conflict to COVID-19, which is putting the sustainable development goals further out of reach. It would be easy to lose hope. Ya ce duniyar ta shiga cikin wata matsala da ba taba taɓa ganin ta ba, kama daga sauyin yanayi da tashe-tashen hankula da annobar coronavirus. matsalolin da ke kawo cikas ga shirin muradun karni wannan zai iya sa a karaya amma dai ba za mu karaya ba kana za mu taimaka wa juna idan mun so yin hakan firaministan birtaniya boris johnson shine ya jagoranci tattaunawa akan sauyin yanayi a yau uh, dollars. And I'll stress that again, that we the need, I think, to be success for, for developed nations to find 100 ya ce dole ne kasashe masu karfin tattalin arziki su tara makudan kudade da za su kai dala biliyan 100 domin aiwatar da shirye-shirye dakile barnan sauyin yanayi inda har ana son kawo ƙarshen barnan sauyin yanayin da yake amsa tambayoyin manema labarai bayan taron johnson ya nuna takaicinsa akan yadda kasashe masu tasowa su ne ke fuskantar tsananin barnar da sauyin yanayi ke haddasawa a duniya Uh, the developing world that is the brunt of catastrophic climate change in the form of, of hurricanes and uh, and fires and and floods uh, and uh, the, the, real long term economic damage that they face. and yet, it's it's the developed world that over 200 years. ya ce kasashe masu tasowa ke fuskantar kalubaloli da sauyin yanayi ke haddasawa kama daga manyan guguwa da wutar daji da ambaliya da kuma rushewar tattalin arziki alhali kuwa manyan kasashen duniya ne ke gurbatar da yanayi kusan shekaru 200 da suka shuɗe johnson ya ce lokaci kenan da za mu iya aiwatar da abubuwa da aka tattauna a kai a taron da aka yi a birnin glasgow wani taro kuma da hankali ya karkata a kai shi ne, wanda aka yi akan batun makamashin atomic da ake kera makaman nukuliya da shi babban daraktan hukumar sa ido a kan makaman rafael mariano grossi shi ne jagoranci tattaunawar ta yau inda ya alkawari cewa i hope to be in tehran very soon to address these pressing matters that will provide the necessary assurances to the world that there is no concern Ina sa ran nan ba daɗewa ba zan je ta a akan waɗannan muhimman batutuwa domin tabbatar wa duniya babu wata damuwa. Kana kuma za a buɗe wani shirin diflomasiyya da ake bukata don kowa ya yi na'am da shi. Kamar yadda aka saba gani, a yau ma an jibge ɗaruruwan jami'an tsaro a nan birnin New York domin ba da kariya da tsaro ga baki masu shigowa domin halartar wannan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin New York a Amurka.